naɗa sharrin na eh, yin ƙasƙanta addini kaza fasa kaza ai da kai kana zuwa yanzu karatu, mata tun da nan muka fara maganan gazal fikirin kuma an fara wasu da kyauta inda musamman inda za a tadda ku da al'ada a karɓe al'adunku a ɓata al'adunku a zo da wa'ancan al'adu a haɗa su da naku daga nan shi sai a ƙawata al'adunsu sai su dinga karɓe naku suna ce da su kaɗan kaɗan suna zubarwa. Da haka sai a waye gari ba kwa ƙaunar naku ko eh, ba kwa ƙaunar naku. To haka, sai dai kana fashi ko? Wannan satin ban gan shi ba. In ka dawo satin ne zai kora ka ba Dun mai tsalla tsalla. Hmm? Kai ma baka je ba. kama baka zo wannan satin kawai don kun je kun kwashe kafa Ibrahim wannan kasan ne da ma Ibrahim din man sa Ibrahim ka dinda za ka shi ko ka tattara ta tabai in kana da shi ko shi kenan shi wannan ba za a je da su ba da Sa'id da Sa'idu da Salmanu hmm? wanda bai taɓa zuwa ba Abdullahi ba san da yake ba ba aikin fari ba na baƙi. in ka zo don ko aiki na ka yi aikin da ba yi da lada eh, ƙarshen ta kai yin aikin ka gama ka a ƙare da zagin ka A su'alun rabi'u ashe bai fita ba sai yanzu aina na najidu tarabutu tambaya ce ta wulaƙanci idan za mu samu alaƙa almantsike ta hankali lillahi wanda yake saboda Allah wala zai aina najidu tarabutul mantaqiyu lillahi wallazi khalaqal bashara da ya halicci mutum wa ahabbahum ya so mutane jami'an bainama najidu sai kuma gashi mun samu ku musulmai kama fi nususil qur'aniyati bi haythu ala qitali hmm, bi haythu ala qitali al mun ka dunkule tambaya Allah ya halitta mutane gaba ɗaya yana son su sai ga ku musulmai kuka ce a kashe kafiri ina za mu samu alaƙan mana ina suka samu dangantaka Allah ya halitta listunsa yana son su ko kuma kuka ce Allah ya ce a kashe addinin ku bai da gargado ina za ku warware mana wannan suka koma gefe eh Allah sai yasa yake ce musu jahilai ne mutanen nan da suna karatun Qur'ani da suna da addini da sun baka su amsa أقول إن الله عز وجل قد كرم بني آدم بصفات لم يعطها لغيره سبوه بابا وصنص وانا والتكريم شيء والمحبة شيء آخر إذا والتكريم شيء والمحبة شيء آخر أما محبة الله لعباده فهي خاصة بمن آمن به يا تاني جوان دي إيماني دشي على ما أنزل سبحانه وتعالى وتزداد محبة الله للعبد لعبده سويا Allah نادت وغباوانسا كلما أكثر kullama duk lokacin da abbawa ya yawaita min ta'ati rabbih wa ibadatihi wal amali bima yurdihi faddi'a'u da'awan kuna anna Allah yuhibbun nas <laughs> jami'an iddia'u la dalila alayhi a cikin bible tsoho ko sabo a ina ne aka ce Allah ya halicci mutane yana son su gaba daya ادعاء لا دليل عليه مطلقا الله دي عالي چه متعنى تو عمام بشينا سمت قبعد عباب لا من الأقل ولا من الرسالات الربانية الصحيحة ما دام الناس موضوعين تند دي متعنى نو ايبيولي في الحياة الدنيا موضوع الامتحان ولو كان الله عز وجل يحب الناس جميعا على خيرهم وشرهم وصالحهم وفاسدهم مؤمنهم وكافرهم تدا تبدا بذاك وجرى بابا بس كويس زبقة وزبقة سؤال الجنة وضالهم ومتديهم فلماذا يؤدب يوم القيامة في جهنم من يستحق منهم العذاب كوالي تافن كوالي ولماذا أيضا يسعى النصارى في زعمهم لتخليص الناس قاموا متعني من العذاب عن طريق الإيمان بالنصرانية وتكريمهم بهدايته إلى المسيحية على يكفيه والنبي شرب أنهم مشمولون بمحبة الله دكا ابا أبس كلا صبا wallahu la yu'adhibu man yuhibbuhu ku kalan kanku kun saba wa tambaya yayi ko alaikum assalam me zai samu na? eh ka samu? ‘yan sandan za ka je yanan gizo, idan nan a ciki an sa shi, ina cikin yanan